Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. To Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Ka'almasi Garba. kasar pakistan jiya jama'a ta ce ba za ta amince da gwamnatin afghanistan ƙarƙashin taliban a hukumance ba tare da daidaitawar ƙasashen duniya kai ba sannan ta yi gargaɗin cewa haƙurin da duniya ke yi da ƙungiyar ta taliban mai da'awar kishin islama na dusashewa ministan harkokin wajen pakistan bilawal butto zardari ya gaya ma manema labarai a birnin islamabad cewa har yanzu gwamnatin ƙasarsa na kiran al'ummar duniya da ta ci gaba da ma'amala da taliban don a samu damar kauda matsalolin jin kai a wannan ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita game da halalcinsu a hukumance kan pakistan ba za ta so ta yi gaban kanta wajen ɗaukar matsayi ba a maimakon haka za mu bi tsarin da duniya ta ci jituwa a kai a cewar ministan harkokin wajen na pakistan attorney janar din amurka merrick galan jiya juma'a ya yi shelar naɗa wani daɗaɗɗen mai gabatar da ƙara jack smith a matsayin mai bincike na musamman a wasu bincike biyu da ake yi kan tsohon shugaban amurka donald trump 'yan kwanaki bayan da trump ya yi shelar sake shiga takarar shugaban ƙasa ina mai matuƙar imani cewa ainihin tsarin wannan bangare na shari'a na iya gudanar da duk wasu nau'ukan bincike cikin aminci kuma na yi imanin cewa naɗa mai bincike na musamman a halin yanzu shine abin da ya fi dacewa a yi wannan lalurar da muka samu kanmu ciki na buƙatar hakan abin da galan ya faɗa kenan a wani gajartaccen jawabin da aka yada ta talabijin smith wanda tsohon shugaban sashen tantance mutuncin jami'in gwamnati ne kuma tsohon mai gabatar da kara a kotun duniya ta musamman da ke birnin hague zai dawo washington dc ya ci gaba da binciken ba tare da bata lokaci ba a cewar attorney general din hukumomin ukraine da ke birnin kyiv na gargadi kan yiwuwar komai ya tsaya cik yayin da tsananin sanyi ke ci gaba da gurgunta kasar a wata hira da kafar labarai ta associated press magajin garin birnin na kyiv vitalis kalashko ya ce yanzu hukumomi na ta kokari ne su maido da wutar lantarkin birnin hare-haren da rasha ta yi ta kaiwa da jiragen sama sun lalata bangaren samar da wutar lantarki na babban birnin na kasar ukraine yayin da kuma suke ci gaba da barin wuta kan wurare daban-daban na kasar kama daga cube babban birnin kasar da ke arewaci zuwa odessa da ke kudanci suna masu yin kaca-kaca da kusan rabin abubuwan samar da makamashi a ukraine a cewar firaministan ukraine denis shamhal kaito rasha na ci gaba da kai hare-haren jiragen sama kan muhimman madafun more rayuwa na farar hula a ukraine tana mai yaƙi da farar hula tana kuma hana su wuta ruwa sukunin duma gida da kuma sadarwa a lokacin sanyi na winta yayi waɗannan kalaman ne yayin ganawa da mataimakin shugaban hukumar ƙungiyar ƙasashen turai valdis dombrowski a birnin kiev shugabannin china da japan sun amince su ci gaba da tattaunawa a mataki na sama tare kuma da ƙara yawan musayar ra'ayi a bayan fagen babban taron tattalin arziki na asiya da pacific da ake yi a bangkok a wannan satin to amma ƙwararru na jefa ayar tambaya kan irin ci gaban da ƙasashen biyu suka samu a ƙoƙarinsu na warware da tankiyar da ke tsakaninsu a tattaunawar ta tsawon minti 45 shekaran jiya alhamis firaminista fobio kishida da shugaba shi jinping sun amince su gina abin da suka kira kwakwara kuma tsayayyar dangantaka tare kuma da inganta haɗin kai wajen kare muhalli tattalin makamashi da bunƙasa ɓangaren lafiya da kuma maido da tattaunawar bai ɗaya ta babban mataki kan tattalin arziki nauyi ya rataya a wuyar china da japan na tabbatar da tsaro da kuma zaman lafiya a wannan yankin da kuma al'ummar duniya baki daya a cewar kishida a jawabinsa na bude taron to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc babbar jami'ar bangaren hada-hada na majalisar ɗinkin duniya jiya jama'a ta ce an tsaida ranar litini a matsayin ranar da jirgin takin zamani na ƙasar rasha da ake jigila zai bar tashar jirgin ruwan ƙasar norway zuwa malawi wanda hakan zai ɗan cike gibin ton dubu ɗari uku na takin zamani da yanzu haka ke tasoshin jiragen ruwan turai da take jawabi a wani taron manema labarai a geneva sakatariyar babban taron majalisar ɗinkin duniya kan harkokin cinikayya da ci gaba rebecca kinspan ta ce jigilar kayan labari ne mai daɗi saboda zai taimaka wajen rage karancin abinci a duniya kuma ya zo ne kwana guda bayan da aka sanar cewa za a tsawaita wa'adin yarjejeniyar jigilar hatsi ta tekun bahar aswad labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka birnin washington dc Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Mai sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za mu duba yadda hedikwatar rundunar tsaron Najeriya ta ayyana wasu gogaggun 'yan bindiga daɗi. a matsayin waɗanda take nema ruwa a jallo har ma da sanya takwicin naira miliyan biyar ga duk wanda ya kai ga kama ɗaya daga cikin waɗannan 'yan bindiga. Toma madalla. A cikin jerin rikakkun jagororin 'yan bindiga daɗi su goma sha tara da ya tsaron Najeriya ta wallafa hotuna da sunayensu da kuma take nema ruwa a jallo. Guda goma 'yan asalin jihar Zamfara ne, takwas 'yan jihar Katsina sai ɗaya daga jihar Sokoto. Mai magana da yawun hedikwatar tsaron Najeriya, Major General Jimmy Akpo a wata sanarwa da ya sanya wa hannu. ya ce akwai tukuncin naira miliyan biyar ga duk wanda ya bada labarin da zai kai ga kama ɗaya daga cikin 'yan bindigar da a halin yanzu ke ci gaba da addabar yammacin arewacin najeriya to ko me ƙwararru ke cewa kan haka Profesa Muhammad Tukur Baba ɗan iya mutum biyu masanin tsaro ne. To na daidai abin da za yi alfahari da shi ne da yake sun fito da waɗannan sunayen. Ina jin da muna ga eh, alama ne na sabon yunkuri da jami'an tsaro suka tashi yi don dakile wannan matsala da 'yan ta'adda suka kawo mana abu ne da an daɗe ana yi abu ne da ya kamata tuntuni a yunkuri ba yi ba amma abu ana cewa goma ya yi latti da a ce ba yi ba a turanci in za mu fasara daga turanci amma na biyu akwai babban alaman magana akan wannan abin da aka yi wai shin yau ne yan eh, jami'an tsaro suka san mutanen yan ta'addan nan suna nan yau aka san da sanin su yau aka san da sunayen su waɗannan mutane ne da kowa san su ɗaya daga cikin wadda aka bayyana sunansa ka tuna har sarauta an bashi a zamfara sarautan gada aka bashi kuma har da jami'an tsaro a wajen har da jami'an gwamnati a wajen an je wai menene za mu so mu ga menene ya sa wai yau aka san suna 'yan ta'adda dukka sunayen nan da aka bada ba wanda 'yan jaridu ba su je gare su sun yi muhawara da su ba sun ba da nasu ra'ayin wai abin tambaya a nan shine ta yaya 'yan jaridu za su samu su je wajen waɗannan jami'an tsaro sai yau za su sani za su bayyana sunansu shin tambayan da za a yi a nan menene ya zama sabo menene ta ina suka samo wannan sunan na biyu kuma sai yau suka samu waɗannan sunaye ko yaya akwai alaman tambaya sosai ga wannan yunkuri amma a jama'a da suke shan wuyan wannan ta'addanci jama'a da abin ya shafa da sauransu ni ina ga fata za su yi ya kasance wannan lalle da gaske ake yi an tashi akwai wani shiri da watakila ba bayyana mana ba na dakilo kansu amma gaskiyan abin shine kauya da suka ce da mutanen da suka ce kowa ya san inda waɗannan suke abin da zan gaya maka shine a cikin in ka bi abin nan shugabanninmu na gargajiya daga sarki zuwa dagaci zuwa uban ƙasa da sauransu ba in ba wanda ba zai gaya ma an san inda inda 'yan ta'addar nan suke ba ba wanda zai gaya ba yadda za a ce jami'an tsaro ba su san su ba kowane local government akwai jami'in dss wato department of state security service military intelligence suna da wannan abin tambaya a wajen sai yau aka san da sunayensu sai yau za a bayyana mana sai yau za a da diya a kansu duk wanda ya kamo su ga abin da za a ba in wani wani yunkuri ne na dakile wannan abin mun yadda da shi amma ni ina ga wadda abin ya shafa su ƙauyawa da sauransu da abin ya yi kamar yadda ka nuna sun fi so su gani a kar ba wai a fito da bayani ba bayanai bayanai suna da yawa wannan sunayen da suka bada duka ba wani sunayen da ba a bada baban da na katsina da ka gane ko da wani malamin malamin jami'a uh, usman danfodiyo university bai bada a su ba ya je ya yi ya yi muhawara da su ya yi interview da su yan jaridu sun je wasu yan jaridu ma da suka je zamfara suka yi suka yi mahawara da waɗannan gwamnati ta nuna fushinta ta, zauna tana matsawa kafofin watsa labarai na Najeriya da suka nuna wannan ba ta iya yi wa BBC komi ba. Don haka za mu fahimta lalle in mutanen da abin ya shafa su wannan abin bai burge su ba. To amma abin da su jami'an tsaro za su yi in har da gaske suke yi muganta a kar suna da jami'an tsaronmu kwararru ne jami'an mu suna da horo jami'an mu suna da kayan aiki jami'an mu suna da kwazo wai me yasa ba za su je su yi dauko waɗannan mutanen tuntuni ba abin abin da ban mamaki don haka abin da su jami'an tsaro za su yi mugansi a kar mu ga cewa lallai sun fito da gaske suke yi waɗannan mutane ba ɓoyoyin mutane ba ne gaskiyan abin kenan ɓoya kawai da suka yi suna cikin daji amma sun san abin da ake yi komi yamiyan tsaro ya kamata su sake duba kansu da wasu abubuwa amma in wannan daga don allah aka yi a fara fitowa haikan a samu waɗannan a kamo su duk yadda aka yi america ta shigo gidan nan ta shigo kasan nan ta fitar da wani dan kasanta da aka kama yan ta'addan nan sun je wai shin mu me muke jira waɗannan yan ta'addan da gwamnati ta hidda ko in ce rundunar sojojin najeriya sananni ne waɗanda kowa ya san su ta kuma gwamnatin najeriya duk abin da talaka yake kai yana kai ne akan za ta kare haƙƙin shi da mutuncinsa da kuma rayuwarsa na tabbata cewa akwai dss a ƙasan nan duka suna da haƙƙi kuma su ne adda haƙƙi sosai na bincike a gane inda waɗannan mutanen suke. Tun kwanan baya 'yan jaridu da waɗanda suke kai da kawo a kan bibiyar wannan lamari na ta'addanci har zuwa suke yi wurin waɗannan 'yan ta'adda suna hira da su. Kuma ka gani ka ga bidiyo mutanen nan ba wani wuri suke ba cikin Najeriya suke. An san lokal gamma inda suke an san inda suke. Yanzu gwamnatin Najeriya da take cewa duk wanda ya bayyana inda suke akwai wani tagomashi da za ta bashi shi to ni sai in ga abu ne wanda aka son a koma baya game da wanga harkar tsaro saboda waɗannan mutane da aka yi lissaye kowa ya san sun zama gaggan 'yan ta'adda waɗanda suke damu al'umma na yankuna daban-daban tun daga zamfara katsina abin da ya zo har kaduna state ya shigo niger to gwamnati tana iya unhwani ta yi tracking nasu ba sai ta sa 'yan ƙasa ba sun shiga cikin wani haɗari ba wai a kawo wata siyasa ba na abunda ni ne ɗauka siyasa ce ta ce za a zo a bayyana wannan ai yanzu turji ai ba ɓoyayyen mutum ba ne ɓoyayye ne wanda ana iya zuwa ma a hira da shi da yan jaridu su a tambayi yan jaridun a je a je a hira da shi ko lokacin da an ka ce ya aje makamai ya yi ko an hira da shi lokacin ma da ya ce ya dauki makamai ina gaya maka yan jaridu na tana ya hira da shi so ba amma gwamnati kullum baya kyau ta rinka dawo da harka tsaro baya ga al'umma na cewa ka bayyana inda suke in ka bayyana inda suke an ka ba a same su ha wuri guda suke zama mutanen da basu da boda mutanen da idan yau suna cikin jihar Katsina za su iya shigo a Zamfara su shiga Niger Republic su dawo cikin Niger tunda duka yanki ne na guda wanda akwai bodoji tsakani sannan kuma kowane ya yi wani dan ta'addar an kai listinin nan yana mai tabbatar ma yana da goma yana da yankin da yake operation kuma gwamnati ta san da inda yake operation ta san inda yake daga gwamnatin tare a gwamnatin jiha abinda a unhwanin da an ka ce za a yi rijistar waya kuma kowa ya je ya layi ne rijista a gwamnati don ta rinka tracking irin waɗannan abubuwan da ka faruwa ga al'umma to mu abin da muke kira ga gwamnati ta ƙara ɗaura ɗamara ta kuma ƙara ɗora ƙemi na kawo ƙarshen wannan matsala ta yi tracking nasu ba wayoyin da suke yi ta yi tracking nasu ba eh, keshen nasu ba waɗanda suka hulɗa da su da kuma waɗanda suka zuwa suna hira da su ba wai a ce matalakan da shi kullum yanzu bai iya jiwa ya ɗauko waken soyan shi a jiha ga ta nan mutane sun tafi sun yi waken soya ya lalace a ƙasa ba su iya jiwa su je su ɗauka ba saboda tsoron 'yan ta'adda da kahe ta za a kama ka ga dawa nan ta kai lokacin yanka kuma a je a ɗiba babu wannan musiba har ina sannan a ce matalaka yanzu ya sake jiwa ya haɗe inda suke gaskiya akan wannan magana suka fitar da shi ko da na sani ba zan iya faɗa ba faɗa ko ka faɗa asirin ka za ja gaya musu cewa ga wanda ya faɗa a soko su kuma su dawo cikin ku kuma su dawo su dawo cikin ku kuma suke cikin masifa tare da su a ce ai kai ka je ka ce kaza su barayi ne ya kai kasan su barayi ne kamar yanzu ka yankin ka na ɗaya daga cikin wuraren da ake fama da wannan matsalan ah. irin haka ya taɓa faruwa ya sha faruwa ba ɗaya ba biyu ba an kama an tafi da su sun dawo sun ce ku ce su barayi ne gashi an soko su su kuma ba barayi bane kuma wanda suka suka faɗa aka kama su aka kashe su cewa su ne barayi bayan an kashe su cewa su ne barayi suka adaban yankin mu mun zo mun shiga wata masifan da ya fi na da da aka kashe wani mutanen cewa su ne barayi abun yanzu kara zafafa su dalilin wannan ma haka zo aka tada garin bayyana hotuna da suna waɗannan yan ta'addan kana ganin ba zai wani tasiri ba kenan ba zai wani tasiri ba ko da an kaje kano cewa gashi nan ba za a musu komai ba aksari ma wani sun san da su an san da suke sun san da suke waye ke ne san da suke to wani su masar sun san da suke wasu sun sani wasu jami'an gwamnati sun san da suke amma duk da haka farfesa muhammed tukur baba ya ce akwai bukatar jama'a su ba da goyon baya za ka fahimci ƙauyawa mutanen ƙauye da abin ya shafa da za su ce ma kayya eh, mun gaji da gafara sa ba mu ga ƙaho ba wannan abin kowa ya sani to amma in da gaske suke yi in wani tsari suka fitar jama'a za mu ce abin da zan roki jama'a a ba su goyon baya a yi kuma fata da gaske ake yi a yi kuma addu'a Allah ya ba su nasara don lokaci ya wuce da ya kamata a ce an bar wannan ta'addanci a ƙasar nan mutane da yawa an zubar da jini mutane da yawa sun tagayyara mutane da yawa sun bar muhallinsu mutane da yawa sun bar hanyoyi da suke bi da noma inda suke samun abinci abin ya fara da bahaushe yake ce gona da iri don haka jami'an tsaro ya kamata su fahimci abinda jama'a suke ciki an daɗe ana wannan baya ga haka an dade kullum abu ya faru su magana da yawun shugaban kasa su su zo su ce mana shugaban kasa ya ba da umarni shugaban kasa ya ba da umarni shugaban kasa ya ba da umarni abin sai ya zama yanzu kaman wasan yara kullum aka yi abu shugaban kasa ya ba da umarni jami'an tsaro su dakile wannan abin shugaban ya so nawa za a yi ta faɗa ba mu ganin komi a abin nan ina ba su goyon baya na biyu ina fata da gaske suke yi in da bacci ake yi in da gangan ake yi in da rashin iyawa ne in da rashin karfin gwiwa ne na siyasa in da ma ana wasan hankali da mutane hankalin mutane ne yanzu kuma an so a bari to mutane na godiya da fata Allah ya taimaka musu a wannan yunkuri da suka. kai. Mai sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti a madadin sashen Hausa na muryar Amurka. Hassan maina kai nake sallama da ku a kasance lafiya. To a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Da ɗan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su. Assalamu alaikum masu sauraron shirin da ɗan gari barkanmu da warhaka tare da kasancewa da ku cikin shirin na haɗin gwiwar tashar Unity FM Jones da muryar Amurka wato VOA. Sunana Suleiman Hassan mai gabatarwa kuma yau ga mu cikin garin Yalwa da aka fi sani da Yalwa Mr. Bo mai nisan kilomita bakwai zuwa takwas daga cikin garin Jos babban birnin jihar Filato ta tsakiyar tarayyar Najeriya. Mun sauka ne a fadar sarkin garin wanda ya fara da gabatar mana da kanshi. Sunana Abdulhadi Umar umar sarkin yalwa na hudu sarki ko zuwa yanzu wannan gari na yalwa zai kai shekaru nawa da kafuwa a takaice to a takaice wannan gari na yalwa zai kai sama da shekara ɗari uku da kafuwa to ko suwa suka kafa wannan gari to wannan gari wanda suka kafa shi hausawa ne suka kafa shi wanda yake su suna zaune a wannan gari kafin zuwan turawa wanda suka zo wanda yake a wancan lokaci akwai wani bature mai suna mustahom to daga baya shine aka sami wanda yake da suna Mustabo. Shi Mustabo shine ya inganta garin kuma shi ya karkasa garin kashi-kashi kuma a wannan lokaci ya gina masallaci ya gina coci kuma ya nada liman kuma ya nada fasto wanda yake a wancan lokaci abubuwa na more rayuwa a wancan lokaci shine wanda ya kawo wa jama'a har da kasuwa wanda take ci ranar asabar to ana nan ana nan shine ya nada hilimomi bacin da ya nada lemomi kakkasa garin su suke lura da gefe da gefe sai kuma a kowanne ya naɗa shi shine kaftin bi ma'ana kaftin shine yake gaba da su to ana nan dai ana nan dai ana cikin zama har lokaci da ya kai zai koma kasarsa shine sai ya samu ya ce ba zai ba al'umma kara zuba ba shine sai ya naɗa sarki wanda yake sarkin da naɗa shine kakana a wancan lokaci wanda yake da suna haladu to ana nan ana nan bayar da suwan shi haladu sai ma'aifina shine alhaji umaru shi ne ya karbi wannan sarauta ana nan shi kan shi alhaji umaru bayan rasuwansa sai shi na mai suna haladu wanda ya ci sunan kakanmu ne ana ce mai kalik to shi ne ya karbi wannan sarauta to ana nan ana nan shi ma ya karbi rayuwarsa sai kuma ni shi ne ya karbi wannan sarauta a wannan gari na yalwa ko waɗanne irin kabilu ne ake samu a wannan gari na yalwa eh a yanzu a wannan gari ne ruwa kabilun da muke tare da su ba su wuce kabilu kamar guda uku ba na farko mu kabilun hausawa da kuma fulani sai kuma a naguta to a ko menene ya bambanta garin yalwa da sauran garuruwa eh to mu abubuwan da ya bambanta mu da sauran garuruwa mu muna da sana'o'i ne na hannu wanda yake mu mun dogara da kanmu saboda da yau zaka ga ga masu noma ga masu kiwo ga masu kuma aikin kuza har yanzu kuma da kuma mu mukan fita mu tafi aikin gareji zuwa makotanmu zuwa nefa wanda yake a yanzu ina ga ko skeleton ka kawo na mota da kayayyakin ta fat fat a nan mutanen iya mutanen yalofa wanda bai da abin da zai iya yi a cikin mota za ta tashi har ta fara tafiya wani irin abu ne wannan gari na yalwa ya shahara da shi wato abun nufi menene kuka fi alfahari da shi a wannan gari na yalwa edo eh yanzu abubuwan da muka fi alfahari da shi a wannan gari kamar na faɗa maka daga baya bai zai wuce dai noman ba sai kuma kiwo shine muka fi alfahari da shi da kuma wannan sana'a na hannu ko garin yalwa yana da wani kirari da ake mai eh to kirarin shi shine da aka ce wannan yalwa ma'anar yalwa yalwala ma'anar yalwala kuma wadata wanda yake tun a wancan lokaci wanda na gaba da mu ma sun gaya mana cewa tarihin garin kenan yalwa kuma wannan yalwan ya zama na albarka kuma babu mutumin da zai zauna a garin yalwa a cewa ya canja gari babu in ma wani guri tafi zai je dawo saboda albarkar garin to Allah ya taimaki sarki a zamunan da da na yanzu akan sami masu fasaha ko mawaka su wake gari ko su mai wani kirari da ake ajiyewa domin tarihi ko wannan gari na yalwa yana da wani abu makamancin haka eh to alhamdulillah wannan gari akwai wa'anda sun wake mana wannan gari saboda tarihinsa da kuma albarkarsa da kuma muhimmancinsa. sa daga ƙarshe allah ya taimaki sarki kowace irin ƙalubale ne wannan gari na yalwa yake fuskanta kuma menene kiran ku ga mahukunta wato gwamnati akan wannan damuwoyi? To eh, alhamdulillah damuwa da take damu musamman maganan hanya. Na biyu kuma musamman maganan makarantu wanda yake muna da primary akwai sino akwai jino na secondary a wannan guri. To amma akan maganan malamai wanda yake yau mu al'umman wannan gari mun ɗauki malamai wanda mu ne muke biyan su kuɗin PTA. Due time kowane yaro akwai kuɗin da yake biya. In yaran ka nawa ne ma za ka ba da wannan kuɗi kuma yanzu a haka a wannan makaranta mun kai kuka mun je mun kuka ba zo an sake duba mu ba makarantun ma a yanzu haka mu da kanmu ne ma za mu yi fulo a wasu ajujuwa sabila da 'ya'yanmu za su su zauna a cikin rayi babu filasta babu kujeru. To duka duka iyakacin shirin na ɗan gari kenan a wannan lokaci inda muka tattauna da sarkin garin Yalwa da ke karamar hukumar Jos ta Arewa a jihar Plateau Malam Abdullahi Umar a madadin dukkan abokan aiki da suka tabbatar shirin nan ya zo ga kunnuwanku musamman Rabiu Abdullahi da ya taya ni zirga-zirga da kuma tashar Unity FM Jos tare da haɗin gwiwar tashar muryar Amurka wato VOA. Ni Suleiman Hassan da na gabatar da shirin nake cewa mu kasance da ku a wani lokaci na gaba a cikin wannan shiri na da ɗan gari. To madalla. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a ko da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Allah ya jaki a tattalo kaya a aza mai ana bugu aiki na kenan zakoriyo da adu magangal kira kake da ba zakoriyo da kaduna yara da manya sun je zakoriyo mutumin keke da zakoriyo da adu accordion na mijin gini Ali's accordion na mijin accordion na Mutanen Kano yara na kodiyo mutumin kirki ne da kodiyo na dumadan Allah ya dama zakariya na ba abin luba gare ba yana daɗin gita dai ya walkalo mai ya na da dumanan garki ya gaji. ya lada manya sun ce ya sako biyo da miji kirkiri sako biyo da. Sun ce me da da ne kuma muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri da kuma matasa a duniyar gizo na shamsiya hamza ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da saloman abo da hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.